rakami na 44 daga cikin nau'o'in ibarat na malaman jarhuwar ta'adil waɗanda yake mana sharhinsu su shine faɗin su cewa yasriqul haditha wane yana satar hadisi malaman hadisi sukan faɗi wannan kalma akan wasu daga cikin masu riwaya to me suke nufi da ita ma'anahu kama qala al-hafiz az rahimahullahu ta'ala an yasrika hadithan ma sami'ahu fayadda'iya fayadda'i sama'ahu min rajulin al-imam adh-dhahabi a cikin littafin shi al-muqiza ta ilmin mustalah yake cewa ma'anar wannan ibara shine mutum ya saci wani hadisi wanda bai taba sauraren shi a gun malami ba sai yayi kurari yayi da'awar cewa ya ji shi daga wani wa abafa ilaihi sakhawi sakhawi ya ƙara da faɗin cewa au yakunu alhadithu urifa birawin fayudifuhu lirawin ghairihi mimman sharakahu fi tabaqati koi zama hadithin an san shi a makarantar wane ne a wannan tabaqar duka an san cewa wane ke riwaya hadithin shi kuma wannan barawo sai zo sai danganta hadithin ga wani mutum da ke tabaka guda da wancan malamin wanda ba a san hadisin a makarantarsa ba wa hadha al-lafdhu min al-martabati ath-thalithati min maratib al a 'inda al-hafiz wannan lafazin yana daga cikin darajoji daraja ta uku ta daga cikin darajat martabobi na jarhi a wurin al'imamu as-sakhawi wa hadithu ahli hadhihi al-martabati la yuhtaju bihi wa la yasluhu lil istishhadi wa la i'tibar hadithin mutumin da aka ce mishi surukul hadith bai halasta a yi hujja da shi baya cancanta a yi istishhadi ma a tsaya ana a itibarinsa daga cikin mutanen da malaman hadithi suka faɗa irin wannan kalma a kansu akwai wani mutum mai suna bahalul Ibn ubaidin alkindi wani wanda a tarihi ana cewa mutum ne haka wanda yake irin kaman wawan sarki haka ko kuma wani mahaukaci da gata haka bai da cikakken hankali ya rayu zamanin daular abbasiya tare da halifa abu ja'far mansur yana kwana a makabarta baya kwana a cikin mutane bahlul ibn ubaidin al-kindi haka abin nan sahalu ad-dumyati shi ma dara kutuni ya ce game da shi kana yasruqul hadith akwai mun karanta wani a bayan za ku tuna muhammad ibn al-hasan ibn zabala shi ma suna mashi wannan taken haka uh, asid ibn zaidin haka mutane irin su Abdulsalam ibn ubaidin ibn abi farwa waɗannan sa daga cikin waɗanda malamai suke musu take cewa wato yasruqul hadith to duk irin su ba a karɓar riwayar su ba a kafa hujja da ita ba a isa shari da ita za ka samu da dama daga cikin ire-iren masu wannan riwaya a cikin littafai musamman waɗanda suke da keɓantuwa da tarjama du'afa irin al dara daru qutni ad-du'afa al-maturukin al abu abdurrahman an-nasai ad-du'afa al imamu ainihin az-zahabi a cikin mizan al ku diwan duafa haka ibn al a cikin nashi ad-du'afa al din haka kuma a cikin littafin kitab al-majruhin min al-muhaddithin wal-maturukin na al-imamu ibn hibbana al-busti Allah gafarta musu gaba ɗayan su tambihun malai yace ga fadakarwa amma qauluhum uttuhima bi sarqatil hadith idan ku suka ce an tuhume shi da sata hadisi fa huwa min al to wannan jarhu ne amma dunkulalle yana buƙatan fassara falyatanabbah li hadha al ma'ana dan haka kai tsaya a tsaya a lura da wannan inda aka ce uttuhima daban da cewa yasruqul hadith kai tsaye idan ana tuhuma shi to ana buƙatan a tabbatar da tuhumar kamar yadda suka faɗi game da Yahya ibn Abdulhamid al-Hammani da Raja ibn Salima waɗannan da Fahad ibn Aufin waɗanda dukansu masu riwaya ne da aka yi magana daga wajen malaman hadisi cewa uttuhima bi sarqatil hadis faqad ya'uddu ba'd qasirina min al-jarh al faqad ya'udduhu qasirina min al-jarh al-mufassar wataƙila wani wanda yake ya gaza wajen fahimtar magana yana iya lissafa wannan a matsayin jarh wanda yake wato an yi dalla-dalla da magana akan shi to da haka sai a kula sai kuma rakami na 45 fadin su cewa yafta'ilul haditha mala yace qalu fil lugha sun ce a cikin harshen larabci wa min al majazi ifta'ala alayhi kadiban wa zuran ay ikhtalaqahu yana daga cikin abin da yake majazi wajen cewa wajen fadan ƙarya in ana so a dan yi saye kar a ce wane ya ƙarya kai tsaye sai a ce eh, ifta'ala alaihi ya kirkiran mushi ya danganta mushi kaziban ƙarya wa zuran ko zuƙi ta malli? ai ikhtalaqahu ya ya kirkiro wa ma'anahu inda almuhaddithina yad'u alhaditha ma'ana wannan lafazi a gu malaman hadisi shine wani ɗin nan yana kera hadisin ƙarya qala ibn abi fitar fi tarjamati muhammad ibn aban ibn aisha talqaisarani eh, ibn abi hatim razi a cikin aljarhu wa ta'dil da yazo magana akan muhammad ibn aban ibn aisha alqaisarani yace samitu abi naji babana abu hatimin kenan wa aba zur'ata da abokin babana malam abu zur'atar razi ya kula ni suna cewa huwa kadhabu ai babban koje ne makaryaci ne kana yafta'ilul haditha yana kera hadisai wa kana la yuhsinu an yafta'ila kuma bai ma iya kerawan ba ba kwari ba kwararre bane wajen ƙarya kana yuhaddithu ba'da hisham fi masjidil haram ya kasance idan hishamu ya gama karatu ya tashi shi kuma sai ya kafa majalisi wa yastamiu alaihin nasu sai mutane su taru qala abu zur'a mala abu zur'a yace awwalu ma qadimar rayya farkon zuwan shigarin mu rayyu kamar yadda kace tehran kenan qala lin nasi sai da ya tambaya ya ce ayyu shay'in yashtahi ahlur rayyi min alhadith mutanen garin nan waɗannan irin hadisai suka fi kauna faqila lahu sai aka ce da shi ahadithu fil irja ai mutanen garin nan murji'a ne suna san hadisan da ke ne zuwa ga sassauci zuwa ga Allah yana yafiya Allah yana kauda kai akan zinubai da ire-iren su ne hadisan irja hadisan da suke nuna ko kai laifi babu komai suna san irin wannan riwayoyin faqila aka ce mishi ah, ah, faqila lahu ahadithu fil irja fafta'ala lahum juz'an fil shi shikenan sai ya zauna ya kera musu juz'i guda na hadisan irja'i duk hadisan da zai karanta irin waɗannan ne wato sai ya kalli me kuke so sannan sai ya ba irin shi yana da kowane buhu na ƙarya irin wanda kuke so wa qala aidan fitar da mati sahal ibn amir al-balakhi al-bajali amin da zo a tarjama kuma sahal ibn amir al shi ibn abi hatimin sai yace rawa a haditha bawatila ya ruwaito hadisai mabarnata adraktuhu bil kufa na riske shi a kufa wa kana yafta'ilul haditha ya kasance yana kera hadisai wannan jama'a akwai maganganu akan shi bayan da muka ji wancan ah, ire-irensa wanda aka ce suna ifti'alin hadisi suna nan da yawa kamar misali akwai Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib wanda aka sani da suna Gulamu Gulamul khalib yana da wata riwaya ta littafi wanda ba a karba daga makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal akwai Abdullahi ibn Miswar akwai Khalid ibn Najih duk waɗannan zaka ji malamai suna musu tambari cewa yafta'ilul hadith wannan da aka kawo anan sahal ibnu amir al-bajali akwai maganganu da yawa akan shi jama'a a dunkule maganganun su ne kamar yadda kaji dai haka ibnu abi hatimin ya kwararo tarihin sa a cikin jarhuwar ta'did haka ibnu al a cikin al-du'afa wal matrukin nasa haka al-imam al-bukhari a cikin ad-du'afa saghir to amma ibnu hibbana da yazo sai kawo shi a cikin kitabul fiqat kamar yadda ya saba ya ambace shi a cikin fiqatu bayan waɗannan malama sannan a bayan ibnu hibbana kuma akwai ibnu adiyin aljurjani shi ma ya kawo shi a cikin addu'a al-kamil fi rafa rijal na ibn adiyin haka ibnu hajirin a cikin lisanul mizan shi ma ya tabbatar da raunin sa da kuma a cikin asalin mizan al-itidal shi ma al-imam zahabi to mutumin kuma bai da hadisi ko kwaya daya cikin kutubus sita wanda suka fitar da hadisan shi sune irin su al abul qasim at-tabarani al-imamu abul hasan ad-darqutni al-imamu abin na abubakar bai haƙi to waɗannan biyun addara ƙutuni da bai haƙi su bayan sun fitar da hadisin shi sai kuma suka hassana suka ce hadisin kyakkyawa ne bayan sun fitar da hadisin shi suka ce hadisin shi ma kyakkyawa ne shine hadisin da ya zo akan bayani cewa wai ibnu abbasin radiyallahu anhu ya yi sallah asuba wa mutane sai ya karanta fatiha da aya ta ɗaya a bakara alif lam min zalikal kitabu la rayba fi hudal lil sai ruku ya sake tashi raka'a ta biyu ya karanta fatiha da ayar da ke bayanta alladhina yu'minuna bil ghaibi ko sai ruku da ya idan sallah sai mutane ana ta irin da ya zuru zuru haka man dito wannan dai malami gashi babban malami wannan irin sallah yaya dai sai ya ce musu ai sunna ce ana iya yin haka kaga wannan matani ne munkar to wannan hadithin yana cikin sunan kubra ta al-imamul baihaqi da as-sunanu ta al-imamu darqutni ko ba su takaitu akan kawo shi ba sai da suka hasana shi bayan duk maganganun da malamai suke yi akan sa cewa maturuki ne mai kera hadisai ne ko abun watsi ne da makamantansu don haka sahihiyar magana shine wannan mutumin mai rauni ne amma su sun inganta hadisan shi ko sun hassana kaga mutum uku kenan ibnu hibbana dara kutuni da baihaqi ibn hibbana ya kashe a cikin fiqat dara kutuni da bai baihaqi su kuma sun yi riwayan hadisai ta kan eh, isna'dojinsu tare da shi sa'an nan kuma suka hassana to dama kuma makaranta ɗaya ce ka kalli dara kutuni da bai baihaqi kusan a tafarki guda suke game da ainihin wato nazariyar su ta hadisi wallahu ta'ala a'lam ɗan wasu suna aiko ma duka wani littafin dan ganin tarjamomin da malamai suka yi a kan Sahal ibn Amir al-Bajali sai rakami na 46 fadinsa cewa yuktabu hadithuhu ana rubuta hadisansa ta'ati hadhihi al-ibaratu ala thalathati ahwali wannan lafazi yana zuwa ta halaye guda uku al'ula hali na farko mufradatan a faɗi lafazin yuktabu hadithuhu shi kadai ba tare da jingina shi zuwa ga wani lafazi ko wata kalma ba fahiya inda idhin mush'iratun bi da'fi ar-rawi li dhatihi a irin wannan yanayin irin wannan kalma tana nuni zuwa ga raunin mai riwayar shi karan kansa wa salahiyati hadithihi lil itibari amma kuma a lokaci guda a hadisan ba za a watsar da su gaba ɗaya bane ana iya ɗiban su a tafi neman musu hanyoyi ala adnad darajati wato sune daraja ta ƙarki kenan tsakanin inganci da rashin inganci misaluhu misalin wannan qala abu hatim fil bin kathir ibn sinan al-muzanni wanda yana daga cikin rijalul nasa'i ibn hajarin ya tasnifin shi yace maqbul saboda ba shi da wata babu ba a samu jarhi ko a ta'adini kai tsaye akan sa ba sai yace abu hatim yace shaykhun yuktabu hadithu ana rubuta hadisan shi faqala adh-dhahabi qawlu abi hatim hadha laysa bi sigati tawthiqin wala huwa bi sigati ihdari wannan magana ta al-imamu abu hatim al-razi ba fa amincewa ba ce kuma ba watsi da shi ba ne. magana ce take tana tana lilo kenan kaga wannan sai an tafi neman shi daga kaga shi sa ibnu hajar sai ce maqbulun ma'anan maqbulun ko ya faɗa haka a cikin taqribu tahzib kamar yadda aka sani shine mene indal mutaba kenan hadisin shi ba za a karbi ifradin sa ba sai an tafi an nemo wasu hanyoyi idan an samu ya dace da amintattu yayi daidai sai a karba idan ba a samu ba za a ci gaba da kyamar wannan riwaya ba za a karbe ta ba الثانيه ila الى لفظ تعديل كاضافتها ila حسن au او a danganta ta zuwa ga wani lafazi da ke nuni zuwa ga hassanawa zuwa ga kyautatawa kamar a ce abin nan hasanul ko saduqun yuktabu hadithuhu fayakunul muradu wujuba at-tahri sai zama da ake nufi a wajen wajibi ne a yi taka tsantsan a tantance لإثبات سلامة ما رواه من الخطأ والوهم وإثبات كونه محفوظا duk riwaya da aka gani daga gare shi sai an tantance don a tabbatar da shin riwaya ce tabbatacciya ta kubuta daga kuskure ko rafkanuwa kuma an tabbatar a haka take sannan sai a karba in ko ba a samu haka ba ba za a karba ba misaluhu قول أبي حاتم الرازي في إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي أكوي إبراهيم تنجد yusuf. dan gidan ishaq dan gidan abu ishaq as-sabi'i wanda wannan malamin yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da littafin tirmidhi da nasa'i da abin nan da abu Dawud a cikin sitta ibnu majah ne kai fitar da hadisin shi su bukhari sun yi intikayin wasu hadisai daga cikin hadisansa kuma al eh, ibnu hajar da yazo a cikin ya ce saduqun yahimu mai gaskiya ne amma yana wahani ya rusu hijira shekara 198 amma shi ma da abu hatim ya zo kan shi yake cewa yuktabu hadithuhu wa huwa hasanul hadith da haka sai an tantance kenan wa aurada ibn adiyyin an yahi ibn ma'in qawluhu fi ibrahima bin haruna as-sanani ibn adiyyin al-jurjani a cikin al-kamilu ya kawo magana malan yahya dan ma'inu rahimahullah akan ibrahim ibn harun as-sanani malan yahya yace laysa bihi ba'sun yuktabu hadithu ba shi da matsala ana rubuta hadisin shi faqala ma'anahu annahu fi jumlati du'afa alladhina yuktabu hadithuhum yana nufin wannan mutum yana cikin karabkan masu rauni amma waɗanda ba a watsi da su walam aral ibrahima hadha indi illa shay al yasira ibnu adi yace ni wannan ibrahimu ban ga wani riwayar shi ba in banda yar kadan falam azkuruha huna da haka ban ambaci riwayar tasa anan ba qultu malam abdulmajid ya ce wa haza minhu mu'akkidun annahu lam ya'ti bi munkarin wa illa sara ali dhikrihi lakinnahu laysa fi mahalli man yuhtaju bihi yace abinda wannan magana take nufi shine ba shi da abu wanda yake munkari inda da akwai da ibnu adin yayi sauri ya kawo dan haka yake amma dai duk da haka mutumin nan wato ibrahim dan haruna sanani bai kai martaba wanda za a kafa hujja da shi ba ya adami zuhuri zalika da killata hadisi dan an kasa tantance komai game da shi ba shi da hadisai enough wanda za su isa data da za a kalla a gwara da na sauran malamai fiqatu balantana a gane matsayinsa da aka za a ci gaba da takalan dan da hadisan shi har sai sun dace da na amintattu ko an samu kifaya na yawan hadisai da za su isa a matsayin aina a matsayin sample da za a gane irin hadisan shi wasalisa nau'i na uku na faɗin kalma yuktabu hadithuhu an tudafa ila ibarati tajrihi ya zama an danganta ta zuwa ga kalma mai nuni zuwa ga jarrahantawa fa muqtada al ibarati anna zalika tajriha la yablughu bir rawi darajata man la yu'tabaru bi to anan sai ya zama wannan jarrahantawar ana nufin ba ta da nauyi sosai wanda za ta sa a yi watsi da shi fa huwa fi idadi man yasluhu hadithuhu fil mutaba'ati wa shawahid sai zama mai riwayan yana cikin jeren giyar waɗanda za a iya kallon hadisin shi a sanya shi cikin jeren giyar ‘yan rakiya da masu ba da shaida misaluhu ka kauli abi hatimin fi ismail ibn muslimin al-makki akwai ismail ibn muslim wanda yake naziru makka ne eh, yana da riwaya cikin tirmidhi da da ibn maja al-imamun nasa'i ya ce maturuki kamar wannan yanzu sai ibnu abi hatimin sai abu hatimin yace da'iful hadithi laysa bi matrukin yuktabu hadithu yace yana da rauni ba abun watsi bane amma shi na sai ya watsi da yace ana rubuta hadisan shi wa yashduhu hadhihi al-ibarata qawluhum yukharraju hadithu ana takhrijin hadisin wani tayi kama da wannan kama qala ad-darqutni fi abdulmalik ibn abi zuhairin at-ta'ifi shaykhun muqillun darakubni yace wani malami ne mai karancin hadisai laysa bil mashhuri bai shahara ba yukharraju hadithu ana iya takhrijin hadisinsa malam yace la yanbaghi an tatajawaza hadhihi al-ibaratu dalalata ala anna ar-rawi yuktabu hadithuhu lil itibar bai kamata wannan lafazi ya wuce matsayin a ce ana iya rubuta hadisin wannan malami dan itibari ba yace hatta yartafi'a amruhu bi wasfi ta'dilin yasiru ma'ahu ila al-ihtijaj har sai al'amarin shi ya bayyana maka samu wata kalma da ke nuni zuwa ga nagarta sai ta fitar da shi daga wannan karabka zuwa tawagar waɗanda ake hujja da su wa hadha al-lafdhu ذكره السخاوي في المرتبة السادسة من مراتب التعديل وذكره زكريا الأنصاري في المرتبة الخامسة منه yace wannan lafazin aga al-imamu as-sakhawi ya ambace shi a cikin matsayin kalma ko martaba ta shida ƙarshe kenan yayin da shi kuma Abu Zakari al-Ansari ambace ta a cikin na nabiyar za mu kwana a wannan sai Allah ya kai mu darasi na gaba na wanda ya gobe mai tarjama haka sai yake mai da manhajin shi wajen kirkin isnadin haka sai yake cewa na farko yana inganta isnadi da fuskar idan kokari ya kawo tarjama mutum a cikin wannan littafin na tare ko tare bai ce komai a cikin ba kuma bai kawo cikin wannan ruwa ba shi ba na farko ke na biyu kuma sai yake cewa haka kuma ibn abi hakim al-razi idan hmm. ya kawo shi bai yi magana a kan shi ba ahmad shafi yana inganta yana inganta isnadi da wannan na'am sannan kuma sai ya kawo magana a kan wannan tauqi da wannan yake mashi ibn hibban eh shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ahmad shafi yake inganta isnadi sannan kuma sai ya kawo magana abdullahi wannan lahi'a wannan lafiya abdullahi ibn lafiya Mm-hmm. shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake inganta isnadi da shi sannan kuma yana kawo yana cewa idan aka samu taki ya kasance ba a samu juhuli haka ba a san shi ba to yana inganta shi kiyasi akan uhud na sahabbai haka ne waɗanda masarari guda biyu aka kawo a ciki eh. ya kawo to da ba shi ne mai misali ba shi kamar wani alabari ka ba mu yanzu ƙarin bayani me kake nema eh? ƙarin bayani me kake nema ni ban karanta wannan karatun da kake faɗa ba da yake na san shi haka fil jumla waɗannan kawai din amma ban karanta su haka ba kai kamata ka ƙara mana bana irin karin bayani kake so da ta ai ji tambaya ko kun ji tambaya a ciki cewa hakan daidai ne ko ba daidai ba to daidai ta wace fuska ta cewa ibnu abin nan amma Shakir yana yin haka yana yin haka to ai shi mutumin da ke wannan maganar shine zai kawo dalilai aka amma Shakir yana yin haka tunda ya mu'ahadanci kharij din shi ne ko ba haka ba shi ne ya kamata ka bincika ya faɗi dalilai aka ko kuma ka tafi neman dalilan ka fahimci abin gini ke nufi ta fuska yin haka daidai ne ko ba daidai ba ne to wannan kuma tana bukatan kowace matsala ɗaya sai an dube ta ya take kuma amma shakira kun da suka rigaye shi akan waɗannan kawai ɗin misali aiki da maganganun imam bukhari a cikin atarikul kabir yakan kawo mutane baya faɗan wani abu na suka a kansu ibnu abi hatimin ya kawo daga baban shi babu jarhu ko ta'dil akai ire-iren waɗannan zaka ga dama su ne waɗanda ibnu hibbana yake kawo su a cikin fiqat shi ma bai da wata magana akan su sannan ibnu lahi'a akwai maganganu akan hadisan shi da tace su da da da abin nan da kuma waɗanne ne ake karba waɗanne ne ba karba ba saboda ya rude ne daga karke hafi ne mai zaman kanshi akwai akwai akwai risala mata dirasat kuliya da akai musamman akan wannan qadiyar akan akan matsayin ibn lahi'a da hadisan shi ga kowace matsala ce jabbara shine ban fahimci wajen tambayar ba eh, to shi kawai maganganun ya faɗa inda ka karanta bai kawo dalili ko wasu shi eh, shine bai kawo koda misalai ba to kaga wannan yana bukatar sai an karanta sai ka karanta takhrijat na ibnu na na, na malam ahmad shakir da tafan shi na takhriji ko ko ta ta dinsa kamar ta hakikin sunan tirmidhi ta hakikin ta hakikin musa ibami ahmad ta hakikin risala ta imamu shafi'i kana yi kana neman waɗannan qawaid din sanan zaka yi wannan zaka yi wannan istiqra'i ta yu shi din yayi haka ne da haka shine authority ya wannan magana ba ni ba gaskiya wallahu a'lam sanata 99 wa mi'a shekara ta 199 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fiha fitnatu ibn tabataba al-alawi wa huwa muhammad bin ibrahim ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-hasan ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib a wannan shekara aka samu fitina ta faru ta tawaye da wani mutum yi mai suna ana mashi take da ibnu tabataba sunan shi malam muhammad ɗan ibrahim ibrahim ɗan isma'ila isma'ila dan ibrahima ibrahima dan Hassan, dan Hassan, dan aliyu dan abu talibin radiyallahu an aliyin wa anil Hassan. zahara bil kufa wannan ɗan tawaye ya bayyana a ƙasar kufa a iraki kenan wa kama bi amrihi abus abus saraya wani mutum mai suna abu saraya a asurriyu binu mansurin shaibani shine kwamanda na wannan tawayan shine jagoran wannan tawayan wasaru nasu ila ibnu tabatiba sai mutane nan da gaggawa suka je suka yi mushi cappa suka yi a gare shi suka goyi bayan shi suka ce sun dawo ƙarƙashin mulkin sa wa galaba alal kufati ba da jimawa ba suka kwace garin kufa ya fita daga cikin mulkin banul abba a wannan shekara waka tura jaishu sojojinsa suka yawa fasara li harbihi zuhairu binul musayyib sai Zuhairu dan musayyib wani kwamanda, wannan sunan zahir ibn zuhair ne kalmar zahir ta fada anan amma kuma littafin alkamil na tarihi na ibn asir ga zahir ibn zuhair ibn abi eh, ibn al-musayyib shine komanda da aka tura fi asharati alaf da sojoji dubu goma faltaqaw suka gamu aka yaki aka bugi in buga fahuzima zuhairun aka kace-kace da zahir ibn zuhair wastubiha askaru aka darkaki sojojin shi da kisa da sara aka far musu aka ci galaba akan su wa zalika fi salakhi jumadal akhirah wannan ya faru a salakh ƙarshen wata shine salakh eh wato sanda wata yake kwadewa yake fita mafitar wata karshen sa irin daga 27 da 8 zuwa da 9 su ake ce masalakh kamar yadda kwana daya biyu uku ake ce musu hilal farkon wata ko hilal fitowar wata Eh, eh, da wasu mai ake ce wannan salak na ko wani kalma da ake fada da hausa eh, dawowar wata kenan ko saba'a to saba'ar wata ko to a daidai wannan saba'a ta jumada jumadal akhira abin ya faru ma kane min al ranar da aka yi wannan yakin suka ci nasara ana ta murna sun ci nasara washe gari kawai asbaha ibn tabati ba mai yi ta. sai aka waye gari wannan sabon halifa na karya kawai ya mutu faƙila aka ce inna Aba saraya sammahu ai abu saraya ne ya sa mushi guba ya ci ya mutu da kaunihi lam yunsifu fil ganima saboda yana ganin a wajen rabon ganima ba a yi mushi adalci ba shine kwamandan yaƙi shine strategic abin nan officer shi duk abubuwan da ya kamata a yi ba a ba shi ganimar da ya kamata ba wai sai ya sa mushi guba abinci aka wayi gari ya mutu wallahu a'lamu bisawab wa qama ba'dahu fil hali muhammad ibn muhammad ibn zaid ibn ali al-husaini shabun amrat baya ga shi shi kenan sai aka sa wani dan gidan dan uwan shi na jini wanda zai zama kamar cousin din shi kenan shi kuma jikan husaini ne kaga muhammad dan muhammad dan zaid dan aliyu al-husaini ina fata mun gane aliyu wannan jikan aliyu kenan aliyu dan husaini dan aliyu kenan shabun amrad aka ce matashi ne shagiri ba gemu kamar ɗan shekara 18 19 20 zuwa da biyu wanda bai fara gimu ba kaga za a samu matsala kenan ko sun jahaza Hassan Bin Salim sai gwamnan bagadaza ko kuma a ce wakilin khalifan banul abbas a bagadaza don shi a wannan lokacin ma'amun yana can ƙasar abin nan inda yake zama khurasan kasan khurasan ya fi gane mata to sai sai wakilinsa shine al-Hasan ibn Sahal ah, ah, wanda zai zo ya zama sirikin shi yana auren mun yi bayani akan auren Asad yake go wannan komanda nashi ko kuma gwamna nashi sai ya aika ya shirya jaishan alaihim abdusun marwazi ya shirya ah, sojoji ƙarƙashin jagorancin abdus ibn muhammad Al almarwazi faltaqaw suka gamu wannan marwazi ku gyara da zayun ne zayun ne kuskuren inji ne wannan ƙau suka sake gamuwa fakutila abdusun aka kashe abdus kwamandan a wannan yaƙi wa usira ku gyara wannan kalma ma wa usira amiru umairu ba umairu ne wa usira ammuhu ne aka kama kawunsa a matsayin fursunan yaƙi mai suna harun ibnu abi khalid ammuhu ne aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi. wa halƙun khalqun min jayshi aka kashe halittu da dama daga cikin sojin shi in fact uh, ibn kathirin ya ce ma lam yaflit minhum ahad baina qatilin wa asir babu kwaya daya a cikin su da ya tsira face an kashe ko an kama haka ibn kathirin ya faɗa da zahabin shi ma kanshi a cikin tarikhul islam an yi yaƙi mummunan yaƙi a wannan lokaci wa qawiyal alawiyuna waɗannan alawiyawa sai suka samu moral suka samu ƙwarin gwiwa suka fara jin ƙarfi sun mastaula abu saraya ala wasit sannan ya ci ƙasar wasit bayan wasit ba ya ci ƙasar basara ya ci mada'in duk waɗannan a iraki kenan fasara li harbihi harthama ibn a'yan harthama yana can yana wani yakin aka gayyato shi cewa lalle lalle ya dawo har ya dan yi jinkiri ma bai dawo da wuri ba faltaqau suka sake gamuwa faqatil khalqu min ashabi abi saraya to anan ne fa a wannan yaki karo na uku aka ɗan samu galaba akan su aka kashe mishi jama'a wata taqahqara ila al-kufa ya ja da baya ya koma asalin inda yake da karfi bayan da ya ci banda kufa ya ci basara ya ci wasid ya ci mada'in kuma har al'amarin shi ya fara karfi ya isa ƙasar maka gashi ce sun maltaqau thaniyan aka sake gamuwa karo na biyu da harsa kenan wa azmatil fitnatu fitna ta ƙara ƙarfi wala siyama bil hijaz musamman a ƙasar makka da madina domin a nan an samu a wannan shekarar sai da aka aka je akwai akwai gwamnan makka ta bangaren banul abbas wanda shine dawud ibn isa ibn musa dawud ibn isa ibn musa ibn ali ibn ibn abbas jika abdullahi abbas ne shima shine gwamna a makka ya ji labarin gasan sun ta karo makka ya gudu su kuma ba su ma iso makka ba aka zo gari ya waye rana arfa babu amiru babu amiru gaba ɗaya wanda zai jagoranci aikin hajji gashi arfa ta faɗo ranar juma'a da sauransu haka aka yi aikin hajjin aka je aka dawo da zama mai da komai babu wani limami da zai hudu ba kowa kawai abin da ya ga dama yake aka aka roki wani malami ya hudu ba wani alƙali ya ce to yanzu in yazo yin addu'a karshewa zai wa addu'a bayan sarkin ma ya riga ya gudu kasan suna da al'adar in an zo karshen hudu ba za a dinga itirafi da sarautar wani ana mashi addu'a eh, to ba wanda zai wannan addu'a haka mutane suka sallar su haka arjalan ƙungiya kungiya kowa su yi nasu kowa dai abin da ya ga dama wanda yake ishara zuwa ga cewa al'amari ya yi tsanani musamman a kasar makka a wannan shekara to haka dai aka ci gaba da wannan bala'i da waɗannan mutane eh, za mu zo mu ji guwa shi a gaba insha Allah malai ya ce wa fiya tufiya ishaq ibn sulaiman ar-razi al-kufi al-asl sai kuma malam ishaq ibn sulaiman ar-razi wanda asalin shi mutumin kufa ne rawa an ibn abi dhi'ib yana da riwaya daga ibn abi dhi'ib wa tabaqati wa kana abidan khashian yuqalu innahu min al-abdali ya kasance bawan Allah ne mai tsoron Allah ana cewa yana daga cikin abdalu wato irin mutanen da ake cewa duniya ba ta zama sai da su wannan ya daga cikin Rijalu sitta eh, ibn hibbana ya kwararo shi a cikin athiqat din shi ma wa fiha Hafs ibn Abdurrahman al-Balakhi sai malam Hafs dan Abdurrahman al-Balakhi thumma Naysaburi sannan kuma wanda ya zo na Naysabur Abu Umar al-Qadi Naysabur baban Umar alƙalin ƙasar Naysabur rawa an Asim al-Ahwal ya da riwaya daga Asim al-Ahwal wa Abi Hanifata wa Ta'ifa da malam Abu Hanifa rahimahullah da wasu malaman wa kana ibn mubaraki malam ibn mubarak ya kasance ya zuruhu wa ƙulu yana ziyarta sa yana cewa hadha ijtama'a fihi alfiqhu wal waqaru wannan fiƙihu iya ilimi da natsuwa da taka tsantsan sun hadu kan shi sai dai kamar da ibn hibana ya fada ba murji'i yana da aqidan murji'a akwai kisa da Imam Zahabi ya ambata daga Abu abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin tarihin Naisabur cewa wannan mutumi wata rana wasu tagwaye sun zo za su musulunta a gurin shi eh, bin nan hassan da husaini masu sunansu kiristoci ne suka zo za su musulunta a wurin shi sai ya ce to ku bari tunda ku manya ne a cikin al'ummaku wasu 'ya'yan manya ne ku bari har sai eh, abokina kuma malamina abdullahi dan mubarak ya zo zai zo kwanan nan idan kuka musulunta a gurin shi to za ku samu falala fiye da tawa sai suka je suka zauna suna jiran zuwan malam abdullahi dan mubarak a garin haka ɗaya daga cikin su ya mutu a kiristanci Shi ne zabi yake cewa in dai wannan ya tabbata to ba karamin kuskure ba ne wannan malami ya eh, Allah ya fi mushi Don bai halasta jinkirta shigar da wani musulunci ta yi ya kalli kuma shi kuma falala da tawalu'unsa da falalar malam abdullahi dan mubarak ya tunanin jinkirin ba matsala ba ne. a malamai suna cewa ko hudu juma'a malami yake yi ko ko menene da zaran wani ya ce zai musulunta to wajibi ne a dakatar da komai a bashi kalmar shahada wallahu a'lam wa fiha abu muti'in al-hakim ibn abdullah al-balakh sai wani shi ma mutumin kasar balakh din shine abu muti' al-hakim ibn abdullah al-faqih malamin fiqhun nan sahibu abi hanifata dalibin al-imam abu hanifa akwai mutane masu suna Don Allah Allah jama'a ku dinga kashe wayoyinku don Allah don Allah jama'a ah, al-hakam abdullahi akwai malamai da dama masu irin wannan sunayen a cikin riwaya banda wannan da aka ambata anan wanda shine al-hakam ibn abdullahi balathi akwai wani ɗalibin wato tabi'i ne yayi riwaya a gun abdullah dan abbas da abu huraira wanda ibn hibbana ya ambace shi a cikin fiqar shine alhakam hakam ibn abdullahi ibn al-a'raj Ah, wannan thiqa ne min akwai kuma al-hakam ibnu abdullahi al-basri wanda yake riwaya daga al-hasan al-basri ah, malamin su sufyan ibn uyayna da sufyan al shima shi ma thiqa ne al-imamu ibnu hibban ya ambace shi a cikin thiqat sannan akwai al-hakam ibnu abdullahi ah, abu nu'man al-basri wannan hafizi ne babban malamin hadisi ne shahararre eh, abu abu nu'man abu nu'man al-basri ma sunan shi al-hakam ibn abdullah ya fi shahara da alkunyarsa abu nu'man sannan akwai al-hakam ibn abdullah ibn sa'ad wanda yake bararren bawa ne ga al-harith ibn al-hakam uh, ibn al-as shi wannan matuki ne abun watsi kamar yadda al-imam an-nasa'i ya bayyana a cikin littafin shi na ad-du'afa shi ma wannan al-hakam ibn abdullah din shi ma da'ifin ne wannan da ake magana anan sahibu kitabil fiqh al-akbar shine mai riwayar littafin na al akbar wanda ake danganta shi ga al-imamu abin al-imamu abi hanifata an-nu'man ibn thabit rahimahullah na aqida din nan dan karamin littafi isnadin shi yana da matsala saboda wannan mutumi walahu 84 sanat ya rasu shekararsa 84 waliya qaba balkh yayi alƙalanci a garin balkh dama a lokacin mazabin hanafiya su suke alƙalanci saboda su ne suke da wato rike da ministry na alƙalai haddasa an ibn aunin wa jama'a ibn aunin malamin sa ne da wasu mutane al-imamu ibn hibbana al-busti rahimahullah ya ambaci wannan malami a cikin kitabu du'afa ad-du'afa wal majruhin nashi wa afna alaihi sharran eh haka ya kamata a ce yace kana min ru'asa al-murji'a mimman yubgidu sunan wa muntahiliha haka yace yana daga cikin jagororin murji'awa daga cikin masu kin sunna da masu kin masu aiki da sunna haka ibnu hibban ya fara kan shekaran tarjamasa a cikin addu'a faul Maturikin ah, haka al-imam ad-darqutni ya ambace shi a cikin littafin addu'afa nashi da malami ne mai rauni Allah ya gafarta mishi gashi ma malai yake cewa qala abu dawuda al-imam abu dawuda sulaiman bin al-ash'as as-sijistani rahimahullah yace kana jahmiya bajahami taraku hadithahu malamai sun yi watsi da hadisan shi wa balagana anna aba muti'in kana min kibaril amirina bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar amma labari ya iske mu cewa wannan malami ne daga cikin wanda suka tsayu manyan wanda suka tsayu akan hani da mummuna da umarni da kyakkyawa alƙali ne ya tsayu akan hana barna hana masu shaye-shaye da 'yan giya da karuwai da fasikai da macuta duk wani wanda zai zalunci talakawa ya yi kokari wajen hanawa amma kuma shi ma da tashi matsala akan samu malamai da dama irin haka wanda za ka ga wani ma yana ma 'yan bid'a raddi kuma shi ma da bid'a shi wani kuma zai tsayu a kan abun alkhairi iya fahimtarsa amma kuma yana da wata aqida wata mummuna duk ana iya samun wannan ah, game da mutane Allah ubangiji ya gafarta musu malam ce wa fiha shu'aibun shu'aib ibn al-layth ibn sa'ad al-misri dan gidan malam al-layth ibn sa'ad mai suna Shu'aibu shi ma a wannan shekara ya rasu ya rasu a ƙarshen watan ramadana na wannan shekara kamar da ibn hibana ya faɗa a cikin kitabu thiqat wannan shi yana da hadisi a cikin muslim da abu dawuda da nasa'i da haka thiqa ne min thiqat wa fiha abdullah ibn numair abu hisham al-kharifi al-kufi ahadu ashabil hadith al-mashhurina wannan ya daga cikin rijalul sitta abdullahi ibn numair abu hashim abu hisham al-kharifi al-kufi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi shahararru wanda rawa an hisham ibn urwa wa tabaqati yana da riwaya daga hisham dan urwa da sa'o'in hisham asha bid'an wa 80 sana ya rayu shekara 80 da wani abu an haife shi jana shekara 115 kaga yanzu 199 shi dai baka 80 da wajen hudu kenan ko wafiya amur bin muhammadin al'anƙazi al-kufi sai kuma amur ɗan muhammad al'anƙazi al-kufi malam ya ce wal'anƙazu shi al'anƙaz ɗin nan huwal shi ne almarzanjush almarzanjush waye san ermiya waye mutumin kyaba a nan kusa kwato ermiya wani spice ne wanda ake amfani da shi ana yin yaji da shi ko a sa a miya za ka ga kaman ƴaƴan kaman miya amma ko ba gyaɗa ba ba gyaɗa ba ne ko inda ka je kasuwa gun yan da ka ce a baka yana da tsada sosai amma don tiye shi tun da can na san ta kai wajen dubu uku za ka galibi mutanen kebbi da sakkwata suna amfani da shi suna yi ma mai jego yaji da shi kaman kaman kai girman ya fi girman gyaɗa haka amma kuma kamar girman gurjiya in an ɓare gujiya gyaɗa miya yake cimi ne yar miya ne da na ana ci su ko a garin ku kenan a garin su mala awal sunan shi gyaɗan miya <laughs> to wannan abin yake siyarwa shi yake ce ma jush da turanci sunan shi kenan m a r a n j o s h yana da medicinal values da yawa yana suppressing abubuwa da dama kaman Eh, kumburin ciki yana maganin zawo ma ana amfani da shi don rage hawan jini da sauransu kuma eh, dangi mawasa suna amfani da shi a matsayin aphrodisiac maganin ƙarin ƙarfin mazakuta kasan inda ka samu jama'a mu za ka gansu da wannan jaraba <laughs> ko mun gani eh, to abin da yake sayarwa kenan sai suna ya bi shi sai ana ce mishi al'ankazi huwal ah, ne ya faɗi sunan shi wannan sunan mu'arrab ne daga farisanci ah, marzanjush kamar su ma daga nan turawa suke ce mashi maranjush ɗin maranjush da ingilishi in kai browsing zaka shi ko ka tambayi duk wani wanda yake harka da ɗan itace ko ganyayyaki watakila ya baka labarin ko kuma ka samu ƙarin haske a kai ka iya kama ka fara sai shi a shagonka shi ne malin ya ce ah, rawa an ibn jurayj wa tabaqati wa kana sahib hadith mai hadisi ne shi ma wannan wa fiha muhammad ibn shu'aib ibn sabur ad-dimashqi bi beirut sai kuma muhammad ibn shu'aib ibn sabur ana kuma cewa shabur da shinun me dige-dige uku bishinil mu'jama ko bisinil muhmala a ce sabur ko a ce shabur duk ana fada eh wannan ah, bararren bawa ne ga sarkin musulmi walid dan abdulmalik ah, ibn hibbana ya ambace shi a cikin a cikin majruhin eh, yake cewa kana min man yuqallibul asanida wa yarfa'ul marasid la yajuzu al-ihjaju bihi ala al-itlaq haka yace sam bai halasta ya hujja da shi sai ce ah, amma ana iya rubuta ah, wa ina utubira bima wafaqa thiqat faladai amma an lura da abin da ya dace da thiqat a cikin shi to ba matsala wannan magana ta ibn hibban gaskiya akwai mujazafa a cikin ta eh mutumin wato kamar yadda wasu malaman suka faɗa kamar ibn hajarin saduqun ne kitabuhu sahihun littafin sa mai inganci ne in ya riwaya daga littafin shi bai da matsala haka ibn ah, hajarin ya faɗa a cikin taqribu tadhib kuma yana da riwaya a cikin al-kutubul arba'a abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah wallahu a'lam malam gashi yake cewa rawa an urwata wa an urwata ibn ruwaymin wa tabaqati wa kana min uqala'il muhaddithina wa ulama'ihim al na daga cikin malaman hadisai masu hankali da kuma shahararru waɗanda aka san su da karantawa wa fiha a dai wannan shekarar Yunus ibn Bukair sai kuma malam Yunus dan Bukair Abubakar al-Shaybani malam Yunus dan Bukair Abubakar al-Shaybani al-Kufi sahibu al-Maghazi wanda yake alhafiz ko ma'abocin magazi din rawa anil a'mashi wa khalqin na da riwaya daga a'mashi da wasu halittu qala ibn ma'in ibn ma'in yace sadukun yana da gaskiya wannan malamin eh, Yunus ibn Bukair ah, yana daga cikin rijal na al imamu Abu Dawuda da al imamu Tirmidhi da al imamu Ibn Majah Muslim ya ruwaito mishi riwaya mutaba'a bukhari yayi ta'aliƙin wata riwaya kwaya ɗaya daga gare shi ita ce riwaya hadisin cewa daga Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yadda wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi kana idza ishtaddal bardu idza ishtadda bardu abin nan ajjala bis sala wa idza ishtadda harru akhara bis salati ya'ani al jumu'a haka hadisi haka riwaya ta zo a cikin sahih bukhari idan ana sanyi sosai manzo Allah sallallahu yana yin sallah da wuri idan ana yin zafi sosai yakan jinkirta sai mai ruwaya yake cewa wannan na juma'a kenan sai bukhari ya ce Kala yunusun yunus ya ce akhbarana abu khalda inda mutaba ta kenan akhbarana abu khalda abu khalda ya bamu wannan irin hadisin faqala bis salati da yace ajjala da kuma akhara duka bis salati sai ce walam yadhkuril juma'a bai ambaci juma'a ba wato ya sake shi itlaqan kenan ga dole ai hamlul mutlaq alal muqayyad wannan riwaya mutaba'a ce ko kuma kace ta'aliki ne da bukhari ya mishi tawar cewa kala yunusa kala yunus ibn bukair shi kuma imam muslim ya mishi riwaya wata take wato mutaba'a kamar yadda muka shafa da mutaba'a gun imam muslim ita ce idan ya zo ya kawo isnadin haddasa na fulanun wa fulanun qala haddathana fulanun kaza kaza kaza kaza kaza in ya gama to daga ya fara cewa wa haddathana hudin to waɗannan duka mutaba'at ne wa haddathanihi wa zai dinga kawo waɗannan zaka ga bai kawo lafazin cikakke sai ya ce mithlahu ko na hawahu ko ya ce zada wani ƙasa min hadisa fulani wannan duk wani kanikanci ne yake mai matukar nauyi jama'a to irin wannan sune mutaba'at ina aka bincika aka bincika wani malami hadisin shi bai zo ba sai a cikin irin wannan yanayin kawai babu hadisin shi a cikin irin waɗannan na saman ku to bai cikin rijalul muslim kai tsaye sai dai rijaluhu bil mutaba'a to wannan kuma daraja ce adna kama a ce jirgin sama ne kasa akwai economy class akwai first class akwai kuma kago ma ko shine kamar masu zuwa Lagos a gwangwaro kenan kaga kago ai jirgin kaya ne to kaman da wanda ya je Lagos a luxurious AC na buga shi bai jin gargada da wanda ya je a bus wani kuma a bayan abin nan zai je bayan motar dangwata zafi hunturu ruwa da iska duk suna dukan shi kafin a je can sai ka ganshi da kasan an ciro shi a kabarin yan wuta buji buji Allah shi kyauta to Yunus dan Bukair bararren bawa ne shi ma ga Abu mu'aitin kuma dan uwa ne ga wani malami suna Al-Fadl ibn Bukair yana da gaske abinda malamai suka yi intikami gare shi wanda ya sa wasu kyamata da san shi shine kasancewar shi dan fada ne a fada abin nan fada wazir din nan Ja'far ibn Yahya al-Barmaki domin baban shi shine sahibul mazalim shine wanda yake kama a ce director complaint director wanda yake an san complaint ko bureau for public complaint to officer da ke an san wannan abin nan waɗannan matsalolin a ofishin wannan babban minista shine eh, eh, yabin nan Ja'far ibn Khalid baban shi da aka dai sai taso a wannan fada shi wasu malamai kaman haya ɗan Ma'inu mun ji a can ya ce mashi saduqun a wani wuri kuma sai ke cewa sikatun illa annahu murjiyun ya tabi sultan sai dai ba murji'e ne mai sassauci ne akan komai a zauna lafiya a zauna lafiya a zauna lafiya saboda yana bin sarki sannan akwai eh, yan gidan abu shaiba guda biyu su ne eh, abin nan uthmanu da abubakar ko waɗannan guda biyu suna jin haushin shi suna mugaye maganganu a kan shi mai yi dalili saboda sun taɓa neman ya ba su aran littafan shi su kwafe yake to shi kenan suke jan haushin shi shi kenan sai suka dinga yin an yi faɗi magana kan shi sai kada Allah rabu da wannan wannan ai ba mutumin kirki bane asan irin wannan yana faruwa wani abu wanda asali ba asalin addini bane hada ka da wani sai ya shafi alaka ku ta addini ko alaka ku ta karatu ko wani abu wani ya ruki ya ruki ka sata ansa baka bashi ba shikenan daga ranan sai dai maka magana ko wani abu maka makamancin haka ah, ah, Yunus dan Bukair kenan ah, Allah ubangiji ya gafarta mishi a fil jumla dai hadisin shi yana cikin hadisai hasan ne insha Allah fil lati taliha sayyar ibnu hatim al-ambari al-basri sahibul qasas war raqaiq wa ja'far ibn sulaiman ad-dubai wa ibn hibban sai kuma wannan mutum mai suna sayyar ibn hatim al-anazi al-basri mai kissoshin nan da labarai raqaiq wanda e, shine mai riwaya daga ja'far dan sulaiman ad-dubai ibn hibban ya wasaka shi yana da hadisi a cikin sunan tirmidhi da sunan nasa'i da sunan ta al-imamu ibnu maja al-thalasa kenan ko to ya isa wannan eh, ya tashi shekara ta 200 an gama karni na biyu kenan a shiga karni na uku na hijira la hawla wala quwwata illa billah na usul al-fiqh malam ibn al-juwayni bayan da ya kawo mana magana akan qaulul sahabi shine shi kuma malam abdullahi ibn salih al-fawzan yake mana sharhi yace dama yace akwai magana biyu game da hujjiya ta qaulus sahabi na daya annahu hujja akwai wanda suke ganin uh, maganar sahabi hujja ce wa huwa madhhabul imami malik imamu daril hijira imamu malik ibn anas rahimahullah madhhabun shi kenan wa abi hanifata haka imamu abu hanifata nu'man bin thabit al-kufi shi ma madhhabun shi kenan rahimahullah haka shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i Allah ya kara mushi rahama shi ma madhhabun shi kenan fil qadimi a maganar shi ta da wa riwayatun anil imami ahmada haka nan imamu ahmad mana da riwaya guda daya dake fadin haka rajjaha ibn al-qayyim wanda ibn qayyim ya goyi bayan wannan ra'ayi wa zakara anna al-imam ahmad ya'khudhu bi qawli sahabi yace shi kam ya tabbatar da imamu ahmad ibn hanbal yana aiki da maganar sahabi yana kafa hujja da shi wa ya'tabiruhu ba'da sunnati sahiha yana lura da maganar sahabi bayan sunna ingantacciya haka ibn al-qayyim ya faɗa a cikin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin mujalladi na hudu wa min adillati haula'i qawluhu ta'ala hujjojin da masu wannan zance suka kafa daga ciki akwai faɗin Allah da yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah yace ku kun kasance mafi alkhairin wata al'umma wacce aka fita da ita ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani daga barin mummuna qalu malaman suka ce huwa khitabun ma'a sahabati radiyallahu anhu wannan zancen Allah yana yi ne da sahabbai bi anna ma ya'muruna bihi ma'ruf Allah yana cewa abinda suke cewa ayi mai kyau ne wal ma'rufu yajibu qabulu abu mai kyau ko wajibi ne a karbe shi wa min al adillati anna Allah ta'ala madaha as-sahabata wat tabi'ina lahum bi ihsanin daga cikin hujojin kuma shine Allah subhanahu wataala yi maganganu na yabo kala daban-daban ga sahabbai da tabi'ai walab wa inna mastahaqqa at-tabi'una dhalika li'annahum muttaba'uhum fi kulli shay'in tabi'ai sun cancanci wannan yabon da Allah ya musu ne saboda sun bi sahabbai akan duk wani abu sawa'un min haythu ar-ruju' ila al-kitabi was-sunnah ta fuskar komawa zuwa ga alqur'ani da sunna ne a wujtihadihim ko ta fuskar komawa zuwa ga kokarin su sahabban aw liqtida'i bihim ko kuma ta fuskar koyi da su li'anna littiba'a yajibu hamluhu ala fardihi al-kamil ah, domin bin su din wajibi ne a dauke shi a bisa wato cikarsa bin sunnar da suke akai bin ra'ayoyinsu da koyi da su qala ta'ala Allah yace was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansari والذين اتبعوهم bi رضي الله anhu ورضوا anhu kaga Allah ya fara da yaban waɗanda suke suka yi gaggawa suka shiga addinin musulunci da wurwuri daga cikin muhajirai da ansarawa wattabi'una lahum walladhina tabauhum amin da wanda suka biyo bayan su bi ihsani da kyautatawa sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an wali anna ijtihad as-sahabi aqrabu ila as-sawabi min ijtihad ghairi saboda kuma ijtihadin sahabi yafi kusa da gaskiya fiye da ijtihadin waninsa li mushahadati al-wahyi saboda shi ya halarci wahai. wa qurbuhu wa qurbihi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam da kuma kusancin da yake da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa wadh-dhahiru min halihi annahu la yaqulu ma qala illa sama'an min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la siyama fi ma yukhalifu qiyas yace to mai ma za a ba za a karbi wannan ba bayan a zahiri shine sahabbai fa ba sa faɗan magana sai abinda suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma a cikin abinda ya saba wa kiyashi wanda inda za a faɗa da ra'ayi ba haka za a faɗa ba to ba sa faɗi sai in abin da suke da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqawl athani annahu laysa bihujja zance na biyu sune masu ganin cewa maganar sahabi ba hujja bace wa huwa qawl shafii fil jadid tace magana imam shafii a ainihin sabon fatawarsa bayan ya je kasar Misra kenan duk da yake ibn qayyim da shi da al-imam zarkashi sun yi kokarin tunkuɗe danganta wannan magana ga Imam Shafi'i wa riwayatun anil Imam Ahmada da kuma ɗayar fatawar daga Imam Ahmad wa ikhtiyarul Ghazali kuma ita ce zaɓin al-Imam al-Ghazali a cikin malaman usuli na baya wal Amidi da al-Imam al-Amidi wa Ibn al-Hajib wal Musannif da shi mai littafin nan Ibn al-Juwayni wa dhalika li anna Allah ta'ala lam yaj'al qawla ahadin minan nasi hujjatan illa qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin kuwa Allah subhanahu wataala bai sanya zancen wani mutum ya zama hujja ba sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam was min ahli al-ijtihad sahabi mujtahidi ne shi ma wal mujtahidu ghayru ma'sumin mai ijtihadi kuma baya katanguwa daga kuskure fa yajuzu alaihi al-khata'u was-saw dan haka ana iya samun shi da kuskure ana iya samun shi ma da rafkanuwa wallazi yadhharu wallahu a'lam malam mai sharhi yace ni dai to abin da yake bayyana a gare ni Allah ne fi sanin daidai annahu ya al-akhdhu bi qawli sahabi haisu la nassa min kitabin wala sunnatin wala ijma ya halasta ayi riko da maganar sahabi a sa da baka da aya ko hadisi ko wani ijma'i da ke hujja ga wannan da ihtimali an yakuna sami'a dhalika al-qawla min an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan akwai yuwar ya zamcewa ya ji wannan hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa a a'lama billahi wa kitabi wa rasulihi min at-tabi'ina wa man sannan kuma sahabi ya fi duk wani wanda ke bayan shi tun daga kan tabi'ai har zuwa ƙarshen duniyar nan ya fi su sanin qur'ani ya fi sanin manzon Allah sallallahu alaihi ya fi sanin sunna fa ihtimalus sawabi fi ijtihadihi kathirun jiddan kasancewar shi yana da ilimi da yafi na kowa kuma yana da kusancin zamani da manzo Allah sallallahu alaihi fiye da kowa to ijtihadin shi zai fi kusa da daidai fiye da na kowa li'annahu shahada tanzila saboda sahabi ya shaida sanda ake saukar da wahayi ko kafa ala hikmati tashri' kuma ya iya tsayuwa ya ga hikimar wannan hukuncin wa asbabin nuzul ya kuma san dalilan saukar aya da sababinta wala zaman nabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa lam yazal ahlul ilmi fi kulli asrin wa misrin yahtajjuna bima hadha sabilu min fatawa sahabatu aqwali yace malamai a kowane zamani da kowane gari ba su gushe ba suna kafa hujja da irin waɗannan maganganu na sahabbai wala yunkiruhu munkirun minhu babu wani da ke musun haka wato saniful ulama'i shahidatun bidhalika littafan malamai suna kafa shaida akan haka ko littafai da dama da in ka karanta su zaka samu bayanai da hujjoji da fatawoyi na sahabbai da kamar misali ibn taymiya zaka ga yana yawan kafa hujja da fatawoyin sahabbai a cikin littafin shi an mashi tambaya haka kafin shi Imam al-Bukhari yana kafa hujja da maganganun sahabbai da yawa a cikin littafin shi musamman sahih al-Bukhari khalqu af'al al-ibad al al-mufrad haka si ibn abi shayba su al-Imam Malik su idara qutni su ibnu su ainihin wato wato bai haƙi da makamantansu duk suna yin hujja da hadisai mawqufai athar na sahabbai ko ba a samu inkari wani ya taba cewa dan me za a kafa hujja da maganganun sahabbai ba idan da ba hujja ba ne da an samu inkari kamar yadda misali ake inkari kan kafa hujja da kiyasi kaga ya zama da za, akwai masu ganin ya kamata akwai masu ganin bai kamata ba kamar da ake samun inkari kan kafa hujja da mafarki wasu na kafa shari'a da mafarki ana ta musu inkari saboda ba madogara ce ta shari'a karbabbiya ba Wai shtaratu lil akhadhi bi qawli sahabi shartan akwai conditions guda biyu akwai sharadi guda biyu kafin ayi riko da magana sahabi na daya Allah yu khalifa nassa kar ya zama fatawar sahabi ta saba wani nassi karara aya ko hadisi fa in khalafa nassan ukhidha bin nass idan sahabi ya fatawa ta saba wa nassi ba za a karbi wannan fatawa ba sai a riko da nassi kuma ba reni bane aka mushi wa misaluhu qaulu umar radiyallahu anhu kaman umar da ya bada fatawa yake cewa innal junuba la yatayammam me janaba baya taimama ya sallah dole sai dai wanka ma annahu warada fi tayammumil junubi hadithu ammar radiyallahu anhu kaga mu kuma muna da hadisi na ammar wanda ke cikin bukhari na cewa idan mutum yana da janaba ya ji tsoron wani abu da biyu baya wajen amfani da ruwa ko rashin ruwa sai ya taimama kaga wannan fatawa ta Umar ta saba wa hadisi da haka ba za a kire ta ba radiyallahu an Umar wa an Ammar na biyu allah الله يخالف قول صحابي akhar kar kuma a samu wani sahabi ya saba mishi fa in khalafa qawla sahabiyyin akhar ukhidha birrajihi minhu idan aka samu sahabi daya ce eh daya ce a'a ko daya ce ai daya ce ka ai ba za ka zaɓo wanda kake ganin kawai ya fi maka ne ko a ce a tunda wane yana cikin ashara wane kuma bai cikin su wane muhajiri ne wane ansari ba za a duba ɗabakarsa ko girmansa ko rigayarsa a musulunci ba za a duba wanne ne ya fi ƙarfin hujja ne misaluhu kaman siyamu yawmin thalathina min sha'abana idha hala duna ru'yatil hilali ghaimun wa hau. yin azumi ranar talatin ga watan sha'aban don tsoron kada a samu matsalar cewa ko dai an wata ya kama ba a gan shi ba wato azumin ranar shakka an samu sabai suna yin wannan idan idan hala duna ru'yatil hilal ghaimun wa hau. idan aka samu wato wani hadari ko wani abu makamancin haka ya sha makance ganin wata faqad ruwiya siyamuhu an jama'ati min as-sahabati an ruwaito yin wannan azumi daga wasu mutane cikin sabai kuma zadul ma'ad wa huwa rajihu minhum ibn umara radiyallahu anhu anil jami' kamar umar dan uh, umar uh, abdullah dan umar Allah ya kara masa yadda daga daga wasu da shi da wasu tarin malamai waruya an akharina adami siyami wasu kuma aka rubuto sun ce kada ai azumin kamar su sayyidina ali kenan wa huwa arrajihu li hadith ibn umara shine fi inganci saboda kuma shi abla dan Umar din da ya rawaito hadisi cewa fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sha'ban 30 ah, idan idan an boye muku shi ku cika sha'bana kwana 30 wa tafsiru fajtihad ibn umar radiyallahu anhu ma wa tafsiruhu faqdiru lahu bima'ana ma'ana dayyuqu la yu'arid la yu'aradu bihi ma thabata min rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa ikmalu sha'bana ibnu umar da ya rawaito hadisin nan da lafazin faqadru lahu sai yayi fasara da bayyiku wato ku matse kafar yuwar a ce kun sha ruwa a cikin ramadana da ka tunda ba a ganshi ba a gurin shi kaddarawan kawai shine a dauka ya kama ma ba a ganshi kamar da misali idan aka baka ce mana wata ai ya kama kuma mu ganshi ba kuma muke yi kawai mu dauka ya kama din mu gasgata mu gasgata labarin to su kuma sai su gasgata tunanin cewa to lallai wannan girgijen ne ya hana shi a ganshi in kun tana mai wannan a cikin zadul ma'ad wannan karatun cewa ko wanda suke ganin sai in babu hadari amin in babu hadari in ba a ganshi ba to 30 amma inda hadari in ba a ganshi ba to a ce wata ya kama da haka sai zama a ƙarshen sha'abana ba sa bari ya talatin in ba a ga wata ba sai in garin ya yi shar babu hadari babu ruwan sama babu buji babu hazo to in ba a gan shi ba a nan za su tabbatar da ba a gan shi ba bai kama ba amma idan akwai wani abu da ya sa ba a ganin sama kai tsaye za su yi azumi da tunanin saddu zari'a hakan an je ƙarshen ramadan idan ba a gan shi ba to nan kuma ba za su aje azumi ba don kai zama sun aje hala kuma bai kama ɗin ba to wato a ko ina suna yin mai ake cewa ne kandagarki kandagarkin a yi azumin farkon da ake da shakkar ya kama ko bai kama ba kuma a yi azumin ƙarshen ma kuma gane ran da aka tara in ba a ga wata ba ba in ba a ga wata ba to ba za su kuma wancan hukuncin da suka a farko ba kaga a ƙarshen sha'abana in ba a ga wata ba sai su ce to mu ɗauka ramadana ya kama amma ƙarshen ramadana in ba a ga wata ba za su ce to mu ɗauka ya kama sai su bashi sai sun yi talatin akwai sabon da suke wannan akwai abdullahi dan umar yana cikin su da tunanin cewa wai a kuntata yiwuwar shan ruwa a ramadana wannan fatawar tashi ijtihadi ne kuma kuskure ne saboda ta saba ma nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da yace fa akmilu iddata sha'abana 30 wa qawlul mani'in min al-ihtijaj bi khabar sahabi maganar da masu cewa kada ayi hujja da hadisi mauqufi na sahabi suke fada cewa inna sahabiyya ghairu ma'sumin cewa sahabi ba ma'sumi bane ka gairihi kaman sauran malamai na qulu ha ba sahih gaskiya ne wannan walakin intifa al-isma la yunfi illa al-hujjiyat al amma rashin isma rashin samun katanguwa da Allah yake katange annabawa da ita daga sabo da san zuciya ko kuskure ko rafkanuwa wannan baya kore cewa malamai ba sa faɗan gaskiya sai dai abin da yake korewa shine ba za a iya yankewa a ce daidai ne kamar da Qur'ani yake daidai ko sunna ba a daidai ne bin rujhan bisa marinjayin zato wani hula na kulu bai kafa'iyyati hujjati kawai sahabi dama ba wanda yake cewa abinda sahabi ya faɗa dole dole haka ne idan magana shi ce wa inna ma huwa hujjatun banniya hujja ce take mai marinjayin zato wa min amsati qawli sahabi qawli ali radiyallahu anhu magana ali da yake cewa haddithun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ku dinga koya mutane hadisai ko karatu gwargwadon abin da za su iya fahimta ko kuwa kuna so ne ku jawo a dinga karyata Allah da manzon shi wa min amsalatil fi'li qawl al-bukhari da bukhari yace a cikin asai din shi wa amma ibn abbasin wa huwa mutayammimun kaga wannan aiki ne ibn abbasin yayi limanci da taimama sabanin abin da yake faɗa a cikin mazahibu kamar malikiya wanda suke ganin mai taimama baya yi ma masu alula limanci ko wallahu a'lam to zamu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik